بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد muhammad ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan safiya ta lahadi safiyar take ita ce ta goma sha hudu ko? sha biyar ga watan rajab a wannan shekara ta 1431 safiyar da ta daidai da 27 ga watan yuni watan shida shekara ta 2010 miladiya a karatunmu da muke a wannan unguwa mai albarka a wannan masallaci mai talan albarka nan kwakwungu cikin garin mina na muwaɗa imam malik ibn anas wanda yake da izinin allah ta'ala za mu tashi a babi na goma sha bakwai a cikin kitabu talak da ke a darussan da suka gabata mun yi babi na goma sha shida babu talaqul marid babin sakin mara lafiya idan mara lafiya yi shika a cikin irin wannan matsananciyar rashin lafiyar da yake ciki matar da ya saka sai ya rasu za ta ci gado ba ta ci gado ba ha? magana za ta ci gado sai kuma aikin da na ba ku to idan kuma a cikin matsananciyar rashin lafiya ya auro wata fa ita ma za ta ci gado ba ta ci ba da kuma ba ta zuwa kuma yadda malamai suke magana a kai ciki akwai ibn abi zaid al-qarwani a cikin risala yau za mu tashi babu ma ja'a fi mut'ati talaq babu ma ja'a babu ma ja'a fi mut'ati talaq babin da zai mana bayanin abin da ya shafi mut'ati talaq ladan saki ko abin da za a baima wacce aka saka domin hankalinta ya kwanta wacce aka shika a ɗan jiyar da ita daɗi wannan wani abu ne da magidanci yake bai ma iyalinsa ko wacce ya rabu da ita an gano nan. matar mutum wacce mutum ɗin ya rabu da ita ya sake ta kenan to akwai wani abu da Allah ta'ala ya ɗora mashi zai bayar shine ya bata wani abu abin da Allah ya sauwaƙe mashi domin ta je ta amfani da shi ta ji daɗi da shi hankalinta ya dandada kwanciya shi wannan shi ya kira mut'atul Za ka iya bada kuɗi ka iya bada al'aro kayan kuɗi idan muka ce kuɗi a asaman naira dubu ɗari naira dubu goma naira dubu ashirin naira dubu talatin dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu da hamsin da sauransu miliyan ɗaya miliyan biyu kowa gwargwadon ikonsa wani shine ne talaq a takaitan takaitawa wani abu da magidanci yake bai ma iyalinsa bayan sun rabu sawa'un wannan abin kuɗi ne ko kayan kuɗi ne idan muka ce kayan kuɗi ya kamar mota bayan da mutum ya rabu da iyalan shi cikin motocin da yake da su sai ya dauki guda ɗaya ba bata gano wannan ko mashina da yake da su da dai sauransu wannan kenan sai mu je na biyu shin shari'a ta tabbatar da wannan kun gane maganar tunda kullum dama idan kai aka yi mata arifin abu ka gane shi to abu na biyu da za ka je ya mashru'iyyatuhu tabbato shi a shari'a ma dai tukunna wannan shi ake gane al'amuran haka sosai da sosai ba ana abu ne da molanka ba bayan amma definition amma ta'arifa abu ka gane shi sai gaji mataki na biyu kuma ya zama na hujjiyatuhu hujjar shi a shar'anci Allah ta'ala yana cewa walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf kaga mata' haka na Allah ta'ala yana cewa wa matti'uhun alal musi'i qadruhu wa alal muqtiri qadru mata'an bil ma'ruf haka na Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li jika in kuntunna turidina al hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa sarihkunna sarahan jamila to kaga waɗannan ayoyi suna nuna cewar hukuncin mutu'atu talaq tabbatacce ne a shar'anci eh mun samu gaba ta nau kenan ta biyu kenan bayan mun samu mun gane me ake nufi da shi sannan kuma mun ji tabbatuwar shi a shar'ance abu na uku menene hukuncinsa wajibi ne ko mustahabi ne ko yaya da al'amarin yake anan malamai sun ƙara ma juna sani akan hukuncin mutu a wadan suka ce ba wajibi ba ne imam malik ibn anas akan haka yake cewar ba wajibi ba ne dalilinsa na cewar ba wajibi ba ne abubuwa ne guda biyu abu na farko allah ta'ala bai yi bayanin abin da za a baya ɗin ba wanda yake inda wajibi ne da ya yi bayanin gwargwadon abin da za a bayar cewa yi walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf mata ba a kayyade shi ba ba a kaddara shi ba eh mun gane wannan o hunna ku je da su dadi kawai ba kaddari nawa za ku bayar ba dalili na biyu Allah ta'ala ya dora hukuncin alal mutaqin da alal musulmi ya ce على المحسنين حقا المتقين wanda yake inda wajibi ne da ba a keɓance almusinin da almutaƙin ba mun fahimci wujahatun nazar sosai da sosai kuma waɗanda suka ce wajibi ne na farko dai lafazin ayoyin ya nuna haka ya ce wa matti'uhun kun ga fi'il al'amari ne kenan kuma baka karkatar da amr daga alwujub zuwa ga wani abin sai kana da wata karina kauya wadancan qara'in guda biyu su ne abin da imam malik ibn ana ya amfani da su ya cire umarnin daga wajibi ya mai da shi zuwa ga mandubi Ƙarina ta farko ba a bayyana gwargwadon abin da zaka bayar ba karina ta biyu an kayyade abin da alal muttaqin da alal muslimin mun wannan waɗanda suka ce wajibi ne suka ce ai akwai annafaqat akwai al'amurra da suke wajibabu da ijma'i Allah ta'ala kuma bai bayar da gwargwadon yadda za a bayar da su ba kamar ciyar da iyali wajibi ne ko ba wajibi ba ne eh to na an kaddara maka a gwargwadon wanda za ka bayar cewa ka yi liyun fi zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alaihi rizquhu فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا <clears throat> إلا ما آتاها <clears throat> to kuma kun ga irin wannan da aka yi amfani da shi wa mati'uhun alal musa'i qadruhu wa alal muqtiri qadru mun gane wannan da ke so da cewar ba wajibi bane dan ba a bayanin gwargwadon abin da za a bayar ba wannan muhammad al-amin ya shanke a cikin adawar bayan fi idahar qur'an bil qur'an da yake tafsir waɗannan na bakara ya ce layan had dalilin da ba zai iya harare shi a matsayin dalili ba so da akwai annafaqat masu tarin yawa cewa masu tarin yawa na wajibi da ba a kaddana maka gwargwado abin da zaka bayar ba an gano wannan sai magana ta biyu ta cewar da aka ce haƙƙan alal muttaqin haƙƙan al-musinin wannan ba a fitar da kowa ba domin qur'ani ai Allah ta'ala ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin sai yanzu zaman wani ya daga hannu ya ce shi ba al-muttaqi bane saboda haka cewa bata zama wajibi akan shi ba eh ko wani ya ce shi ba al-muhsin bane tunda Allah ta'ala ya ce haqqan al-musinin saboda haka cewa bata zama wajibi akan shi ba an hmm? gane maganar so da gaskiya da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewar wa ala rasim imamu shafi'i cewar cewa wannan wajibi ce kun gane wannan ko wajibi ce sauran malamai sun tafi akan wajibi ce kuma gaskiya kallanta akan wajibi din nan magana ce mai karfin gaske cewar baya waɗin wajibi ne kawai kamar da Allah ta'ala ya bayani alal musi'i qadruhu wa alal muqtiri qadru wanda yake da yalwa ya ciyar gwargwadon halinsa hakan nan kuma wanda ba shi da yalwa shi ma ya ciyar gwargwadonsa yadda wani ya ba da naira dubu ɗari biyar da hamsin, ga shi wacce ya rabu da ita domin ta koma gida kafin Allah ta'ala ya kawo mata wani mijin kai dubu hamsin watakila za ka iya bayarwa eh a gani ku wannan shi ne kamar yadda za mu karanta maganganu a ciki ina ba ta manfayanci surar abin قال رحمه الله عز وجل باب ما جاء في متعة الطلاق قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن عبد الرحمن بن عوف طلق مرأة له فمتأ بوليدته haddasani yahya a malik yake cewa yahya ibn yahya a laisi ya karanta shi ne wannan hadisi daga malik annahu lalle shi malik balagahu bayani ya zo masa cewar anna abdurrahman bin auf lalle abdurrahman dan auf tallaka mar'atan lahu ya saki wata matar shi da ya sake ta famatta abi walidatin sai ya bata mutu a talak da wata baiwashi baiwashi daga cikin bayinsa mata ita ya ɗauka ya bata a tattala wanda yake ibn abdulbar a cikin alisar ya hikito maganganu cewar kudinta wannan baiwar da ibayar ya ta sama dirhami 80 abin nan dinari 80 ba dirhami ba dinari 80 kargumanta dinari ashirin shine bidayatun nisaf az-zakawi sai dukiya ta kai dinari ashirin ake fita mata da zakka kun gano wannan da kyau ko rubu'i dinar a wannan shekarar nawa ne eh a ah, ke zo ka duba mana nan wannan abin da ya shafi dirhami 80 dinnan. a lissafin bana kenan zai ba mu naira miliyan ɗaya dinari naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da casa'in da hudu da naira ɗari hudu kudin wannan baiwar da abdurrahman bin auf ya ɗauka ya bayar da ita takriban a matsayin mutu ga mai ɗakin shi wago ne ya nuna mana ana yin mutatu talak da al'arud kayan kuɗi kullura ana yi da kayan kuɗi kana da motarka ta miliyan ɗaya ta miliyan biyu ta miliyan ɗaya da rabi sai ka ɗauka ka bata a matsayin mutatu talak shi ibrahim na kai haka eh mashin zai yi mana liyun fi abun nan alal musa ya ƙadar huwa al-maƙwatar ƙadaru mata'an bil ma'ruf kun gane wannan ko idan bai baya ba shurhin qadi ce za a tilasta shi za a tilasta shi mana a kotu ce kotu ta tilasta shi ya bayar eh eh ah, inda hali kotu ba aka ce maka ai iya gu alal musu kadar in yana da riga biyu ba sai ba ta ɗaya bai rike da eh kamar ya ban gane kowace irin rabuwa ba eh amma da ya so na da rabuwa yi eh ina sai ya cika kowace sai ta abin nan nashi wanda yake da dama ya da dubu ɗari daidai wa daida bai tare da ya tsangwamo ya yi komai ba sai ya ba da dubu goma mai dubu goma a ciki sai ya ba da dubu ɗari Eh, eh mana ai sai ce maka mata jahilai ne da su da masu abin nan masu kare musu wane ne wane ne duk ba san ma me ake nufi ba inda sun san menene musulunci wani irin tanadi musulunci yayi wa mata wani irin haƙƙi ya ba su wacce irin kariya ya ba su yadda ba abin da za su ɗauka a matsayin kare wa mata haƙƙi in ba musulunci ba kun gane magana na farko dai sakin za mu zo mu yi shi nan gaba ba a yadda mutum ya yi shi lokacin tana jinin al'ada ba kun gane maganar ɗaya kenan in kuma ya yi sakin yayo na biyu duk abin da ya bata a matsayin sadaki muddin sun tare ya wuce na uku tun da ya sake ta kuma sai ya bata a talaq ya bata sadaki miliyan biyu sati guda suka rabu shi shikenan sai ya bada mutu a talaq sannan kuma idan ya fito mata da kayanta waje yana turo mata yana waye yana waye tana da mata kai kotu akan me watsu mata kayanta waje bayan Allah ta'ala ce la tukhrijuhunna min buyutihin kun bayanci wannan da ke ku to amma idan tana gidan shi aka kammala komai yana sai ba ta mota buwa da eh? walil walil mutallaqati al al-istighraqiyya al-jinsiyya walil mutallaqati yana tabbata ga kowace aka saka duk wacce aka saka me ke tabbata in dai sakinta aka mata'un bil ma'ruf haqqan wacce kenan ta ko al guda uku ne a suratul baqara din akwai muttaqina akwai musinina akwai muttaqina su hakkan din ko yake cewa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi ihsan zalika takfiru min rabbikum wa rahmah ah ba ita ba afin ita yawa idza hadara alaikum al maut in tara khairan wasiyatu lil walidayni wal aqrabin bil ma'ruf haqqan ala al muttaqin ita ce ta farko sai ta biyu haqqan ala al musinin ita ce al musi qadaruhu al muqtiri qadaru matan bil ma'ruf haqqan على الموسنين سيتوك والمطلقات ما تعمل بالمعروف حقا المتقينة هذا المتقينة المحسنين المتقينة وانا ذي فتيمة كاما سهدني وعليكم السلام kamar eh shi zai كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا ba su ce mai ba ba su wajibi ba ne to kuma da abin da ba wajibi ba shi ke yi ba ai ba kai za ka zaɓi hukuncin da zai ma bayan ba kai za ka za zaɓi hukuncin da aka yi mazhabin malikiya ba shi ne duk dabbar take shurawa ba in aka yanka an taya ta mutuwa ne saboda kawai ai ta shura a ci ba za a ci baya mazhabin malikiya amma da yake harkar nama ce sai ko kwashi kayan ko koma shafi'iya eh da yake harkar nama ce bai kaza a ai ta shura ai shikenan sai ya koma shafi'a nan. wai saki a kowane irin hari ban fahimci mai kake nufi ba barakallahu fik ya ce an yi saki busa ga li'an imam malik ba na sai ce wannan ba ta da abin nan An kullura ai tambaya ne na ce li'an saki ne sai na tsaye yana eh wasu ka ce saki ne wasu ka ce ba saki bane sai muka wuce za ku iya tunowa a yanzu ba wai na tambaye ka hukunci ba na to mana yadda muka yi waccan abin nan din ne saboda ka almuhim da yan mutum kamar da malamai suka faɗa da li'ani ne to ai kaga abin nan babu mutu ta talaq ana mai da malamai suka faɗa ta ce ba ta son shi eh to ai wannan ya rage kai ba ka fita ba eh ato ka bayar an ce Allah saka da alkhairi ka bayar an ce Allah saka da alkhairi amma nawa ka bayar ka duba da ga abin da ka bayar ban gani ba barakallahu fik eh sai ta sake shi ma'ana yanzu sakin ya zo daga gare ta kenan eh ba sakakkiya ba ce shi ne sakakke ko ya ce sakakkiya <laughs> eh suka ce wani ya ce tun da yanzu sakin daga gare ta ne ba za a ba ta mutu'atar talak ba kun gano wannan dike ko to amma dai ta amsa sunan wacce aka saka kuma Allah ya ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf za a bata ai sakin naka ne sai ka mallaka mata ka fahimci maganar to wala idan ya kasance ta ta maka a kotun eh, ai mana sai ka bayan kuma zai ce to kuma ala gaba ta malam batun mutu a talak a'a za ka tambaya alkali ne bayan ya rubuta mata saki sai kuma ta tambaye shi batun mutu talak ta san yana da gonar kaji yana da gonar zabi yana da motoci yana da shares a banki kaza yana da shares a kamfanin mai kaza yana da kaza yana da kaza tunda matai jidi ta san da su da haka yana da kuɗi sosai da sosai ya eh mana wasu kai ma yanzu ka fahimci cewar mata ba su san haƙƙinsu ba ko jahilce musu a kwakwale har ma masu maradin kare musu yancin duk ba su san mai musulunci ya kayyade musu ba da kaga irin waɗannan abubuwan dole mutum ya ɗauko biro zai rubuta sake ɗan dakata tukunna domin goma shi da kuɗi in masara ce sai ya halatta ya bada masara anal musi qadruhu al muqtir qadru masara kwano goma ya auno wacce ake kokarin sai saki ya faru shikenan sai ya auna mata kwano biyar kwano bakwai sai ta wuce da su gira eh malai in saki ne raja'i ta yi aure za ta zauna tunda eh eh saki ne duk wata matsala da muka karanta ka tuno maganganun da muka in saki ne Allah ce walil mutallaqatu matan bil ma'ruf in baka mata sun ce talaqun ne ba'in e saki ne amma da sabon aure yake dawo da shi ka fahimci maganar ko na alamat e eh, kaga idan saki uku ne ba maganar tambayar kenan ko ba maganar idda a gidan shi saboda haka wannan da saki uku da saki gaban alkali kun gane ko idan ya ce ya rubuta mata saki guda a gaban alkali ba fa zai yi komai ba in ka saki in mutum ya saki mata yi saki daya a gida yana da damar ya tura a ji a yi biyu ko ayi yi ta dawo to amma idan a gaban alkali ne ya sake ta saki daya ba a komai tunda shi dama sunan shi raba auren ai an raba auren alƙali ya raba auren ko ba su ne shi ba Allahumma an raba da saki ɗaya ko da saki biyu to idan saki ne a gaban alƙali aka yi shi saki ɗaya ko biyu ba a yin kome sai dai da sabon aure idan saki ɗaya ne ko biyu wannan baya ƙarƙashin hatta tanki ya zaune na gaira idan saki ɗaya aka rabu da shi a gaban alƙali ko saki biyu to a nan maimakon kome in aka tattauna aka yi sulu sai a sake sabon ɗaura aure eh to haka nan akwai damar wasu su yi fasta kenan su fito cikin 'yan takara eh mana eh a'a ina ma magana ne kun gane wannan da ke ko bambanci da za ka daɗa gani kenan saki ɗaya ka yi amma dole ga wasu sun fito sun bugo fasta kana zo ka yi tazarci suna so su taka maka birki an zai saboda saki ɗaya ne ko biyu amma idan ya ce ya sake ta saki uku a gaban alkali to ga wani hatatan kiya zauja na khaira haka man a gida ne hatta tankiha zauja na khaira to idan saki ne da ba ma batun a zuwa idda a gidanka kamar saki ɗaya a gama alƙali kamar saki uku a gida ko saki uku gama alƙali kaga wannan lokacin da aka yi lokacin za a sallama juna so da ba magana zama a gida kun gano wannan da ke to amma idan raji'i ne fa ɗaya ne ko biyu a gidanka abinda nake nufi da a gidanka ba a gaban alƙali ba sawawan a da kai ne Allah ta'ala ya kiyaye ko a ina ne ko a ina ne ba dai a gaban alkali ba to shi kuma fa to ga dai wannan al'asul dama tana tana gidanka ne ka fahimci wannan da kyau ko wajibtin ciyar da ita yana kanka sorry me askin huna min hasa sakantum من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ويكون ولا تحمل فأنفقوا عليهن تيضعن hamlahun to ga wannan sai ya zama da lokacin da ta kammala idda kenan a gidanka sai kenan sai ka samu wata faradu haka ko wata wani takaitaccen jirgin sama haka ila helicopter din nan a sa ta a ciki sai a kai ta gida ta kammala idda ko rabu eh ko roba roba

malam wajibi ne wajibi ne eh ya isa sai abin da ya sa bai ga ana yi ba to sai mu dubi mizaniya ta ilimi a al'ummarmu da jahilci wanne fi yawa ka yanci maganar mizaniya muka auna kaza bisa ɗari da jahilci da ilimi karatun da muke yi fa sawan a bulugul maram sawan a risala sawan ina ne duk wani lokacin kitabul wudu da kitabul sala na ake tsayawa shi yasa kake ganin rikici akan sallah duk ake zalasu Israha, in an taso za a mai da hannu ko za a saki hannu ni da yake ban taba yake a kotu ba a nace ni da yake ban taba aiki a kotu ba a to ni ba Allah ya kiyaye ban taba raka wani ba eh yana aiki a kotu ne a to ina zuwa kun bai ci maganar ko akwai masail da hatta wai za a bar ismata ul qurba wal yatama wal masakin idan an zo raban gado sai talakawa suka da marayu da waye suka zo wurin suka ce a diga musu wasu suka ce ai mutane ne ba sa aiki da ita aya ce muhkama sai dai mutane ne ba sa aiki da ita shi ne rayan abdullahi dan abbas ba wai an share ayar ba ne kamar yadda imam sayuti ya kawo abin nan abin nan wayatul da wani liman hadaru ba ta cikin ta haka misali kun gane wannan da ke ko sannan kuma waɗansu abubuwan da yake Allah ta'ala ya ce limin fi abin nan ya musiqadru wal ya qadru za ga wani ya yi ɗin ba lalle ne ka sani ba ka fahimci wannan da kyau ko a cikin yan uwa da muke tare da su a nan garin mina akwai wani da hakan ya faru naira dubu goma ya cire ya bayar kuma da ganin shi kasin daidai gwargwado daidai gwargwado ba ba ya rike hannu ba za maka iya cewa ya saki hannu sosai da sosai kun fahimci wannan da kyau ko ta wani lokacin sai kana kusa ka iya sanin waɗannan al'amura ɗin abin da na faɗa mizaniya mu galibi da mun karatun namu yana tsayawa ne iya ko kitabul hajji baya kaiwa sa kake jin baka jin rikici akan hajji kun gane ko shi ma karatun baya kaiwa cikin rama babu azumi ko dai ya zamana ɗalibin ya yaye kanshi in abu lugul maram ne yayi kitabul tahara yayi kitabul sala shikenan shi ma sai je bude majalisi na bulugul maram ɗin kuma kaga wanda yake ko ɗaya bisa uku bai karanta ba misali da sauransu to yasa kake ganin da muka shigo da muka shiga kitabu jihad sai cewar malam wani ya ce ko abin ya riga ya tsakaita saboda kusan galibi farko karatun kenan ko a littafin ba a kai wacan ko a risala ne to yanzu dai duba ahalari ahalari ishmawi wanda ya huce waɗannan ya kai ga iziya to fa ya fara kaiwa mufti wanda yake gargamanta a iziya ne aka fara magana aure ko an yi shi a ishmawi ba shi a ishmawi ba a ishmawi magana jana'is ake aka fara a iziya aka fara ɗanɗana maka ɗaya a tara da ɗaya akan abin da ya shafi aure sai risala ita risala kuma can ciki magana auren yake can zai ga mutum ya ajiye littafin ya kama gaban shi mafahimci waɗannan al'amurra ko in bin manta ba kun gare wannan yana cikin manufofin da ya sa ɗan wa malam misba ya ɗauko kitabul biyo ake daura kan kasuwanci saboda galibi duk karatun da muke kafin a kai ga babin kasuwanci kowa ya yi kanshi ko kodin majalisar Allah ta ya kiyaye ya tashi aiki ko kuma ɗaliban waɗannan da aka fara karatun da su sun yaye kansu wasu ɗaliban ne suke zuwa ko ba haka muke fama da su ba Allah ya sauke mun yi maganar cewar malikiya sun ce imam maliki bana anas yana ganin ba wajibi ne to ina jin akan haka alƙalan suke akai na ji haka haka ake to amma dai magana wacce yake muke akai shine maganar abin nan wannan wajibi ce da yawa daga cikin malaman malikiya sun tafi akan haka da yawa daga cikin malaman malikiya sun tafi akan cewar wajibi ne kuma bai ci maganar ku nam ba tilastawa ba ne mutanen mu fa da yawa akwai wanda in ka ce mai manzan Allah ya ce kaza ya ce kaza Allah ya ce kaza zai yi kokarin ya dabbaka ka duba ga yadda ake kira fa wani zai yi saki ya zo yana tambayar don Allah mai hukuncin kaza wanda yake inda ba din ya yake nufi ba da ba zai yi tambaya ba shi sa ko ga tambayar da na yi ɗazu zaniya da muke da su na sani da rahin sani a cikin al'umma muka ce rahin sani shi ya fi yawa haka ne ko ba haka ba wannan kuma haka yana cikin abubuwan da ya jazanta haka din shi dai wannan bawan Allah ya bata abin nan baiwa wacce yake kudin baiwan zai kai dirhami abin nan dinari 80 wanda ke kun kiyasta shi wajen naira miliyan 1 da 494 da naira 400 abin da ya bata wannan baiwar ya bata ta tafi da ita a matsayin a talaq Kulli idan aka ce an yi maganganu guda biyu to kai abin da ya fi karfin dalili fashe za ka ɗauka. shi yasa na kawo mana maganganun guda biyu da dalilan kowanne eh ma kawo maganar wanda ya ce ba wajibi ba ne dalilan shi guda biyu ne na farko allah ta'ala bai faɗi gwargwadon abin da za a bayar ba shi yasa ya ce cewar ba wajibi mutata talak ba wajibi ba ne na biyu kuma allah ta'ala ce hakan al hakan haƙƙan al-muslimin inda haƙƙan ne akan kowa da kowa da an yi bayani wannan su ne dalilan shi eh su kuma waɗanda suka ce wajibi ne suka ce Allah ta'ala ya yi amfani da jumla ta gaba ɗaya ta cewar wajibi ne na farko dai ya ba da fi'il amri ohun kun gane wannan da ke ko ohun kuma Allah ta'ala ya ɗora wannan akan annabinsa yace ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinata fata'alaina umatti'ukunna wa sarihkunna sarhan jamila kun ga wannan kun ga an yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kaida shine duk abin da aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi yayi wannan ya shafa al'umma baki daya sai akwai dalili kun gane wannan duk abin da aka ce Allah sallallahu alaihi yayi to wannan abu ne ma abu وما به خطيب وما به قال خطيب النبي تعميمه duk abin da aka magana da nan sallam wannan gaman ma al'amari ne ya shafi kowa da kowa kuma Allah ta'ala ya ce alal musi qadaru wa mat'uhun kun ga da ilal amri ne kuma al'asul fil amr shine al-wujub ɗaya kenan magana ta biyu na cewar da yana ga cikin dalilan su waɗancan bayan Allah da magana ta biyu na dalilan su cewar ba a bayar da gwargwadon abin da ba a bayanin gwargwadon abin da za a bayar ba a mun yi magana shi muka ce akwai cewa da take wajibi kuma ba a yi maganar gwargwadon abin da za ka ce ba kamar ciyar da iyalai kamar ciyar da iyaye ba su da shi duk waɗannan nafaƙat ne alwajiba cewa ne waɗanda suke wajibabbu Allah ta'ala yake cewa liyun fi zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah daidai ne da wannan alal musi qadruhu wa alal mukutiri qadruhu mata'an bil ma'ruf to ga wannan kullun dalili zaka kalla ba wai waɗannan sun tafi akan kaza waɗannan sun tafi akan kaza ba tunda ranar alkiyama ba za a tambaye ka akan shafi'iyya ba akan malikiyya ba kun gane wannan kuma kowanne yayi gurgurdan ijtihadin sa وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول لكل مطلقه متعه الا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها matan da aka sake su nau'ukansu nawa ne ta ɓangaren bayar da sadaki da saduwa ko rashin bayar da sadaki da saduwa ko dai ya zamana an ba ta sadaki an tare da ita nawa kenan ɗaya ko kishiyarta wace ce kishiyarta ba a ba ta sadaki ba ba a tare da ita ba nawa kenan biyu sai ta ukunsu an ba ta sadaki hmm, an tare da ita ne a'a ya isa na farko an ba ta sadaki an tare da ita ta biyu ba a ba ta sadaki ba ba a tare da ita ba ta biyu kenan ta uku an ba ta sadaki ba a tare da ita ba ta hudu an tare da ita ba ba ta sadaki ba eh mun gane karatun abdullahi dan umar yake cewa yake cewa da sunan an malikin an an abdullahi bin umar imam malik ibn anas riwayarsa daga malaminsa shine nafi'u maula bin umar yake cewa daga abin na abdullahi dan umar annahu kana yaqul fatawar abdullahi dan umar ita ce li kulli mutallaqatin mut'a duk wata mace da aka sake ta za a bata mut'atu talaq ma'ana waɗannan abu nau'ika guda kenan hudu wa zai maimaita musu malin daya abdullahi da umar yake cewa annahu kana yaqul abdullahi da umar ya kasance yana cewa li kulli mutallaqatin mut'a yana tabbatuwa ga duk matar da aka sake ta a bata mut'atu talaq lallati tutallaq sai matar da ake sakin ta aka sake ta wa qad furida laha sadaq an riga an bata sadaki wa lam tumas ba sa da ita ba kun gane maganar a nan fa hasbuha nisfu ma furidu laha to a nan rabin sadakinta ya ishe ta tun Allah ta'ala ya ce abin nan wayan muhunna min kwabali an ta hunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum illa an yi ya'funa aw ya'fu alladhi da yadihi uqdatun nikah eh wannan kuma kan shi jamhur suke da na ce jamhur ya nuna akwai wannan da ba haka ba suka ce matar da aka bata sadaki amma ba a tare da ita ba aka sake ta to da mun sha maimaitawa tana da rabin sadaki ƙulla aure kaɗai ya bata rabin sadaki kun gano wannan ko to tun da yanzu musulunci ya bata rabin sadaki to wacce kuma mutu a talak za a bata Eh? wasu kuma suka ce a za a bata can raba sadakinta daban da musulunci ya bata nan kuma yanzu sakinta da ake mutu a talak daban eh an gane maganar wanda ke kaga inda ba a sake ta ba da batun mutu a talak ba zai zo ba eh saboda Allah ya yi umumi ya ce walil mutallaqati wannan alce aljinsiya al-istighraqiyya kuma Allah ta'ala ce ya ayyuhal na amanu idza nakahtumul mu'minati thumma muhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunha famatti'uhunna wasarihunna sarahan jamila kun gano wannan da ke ko so da kaga kauli na cewar za a bata mutu'atu talaq magana ce mai karfin gaske sosai da sosai a ga yanzu mutum zai saki fa sai ya tsaya ya tunani sosai da sosai mutu'atu talaq da sauransu da sauransu an عن مالك عن shahabi شهاب أنه قال kulli مطلقة mut'a duk matar da aka saka tana da mutu'atul talaq nan bai istisna'i ba eh ya ko ya sana'i to haka wannan ya taba ce wasu sun ce daga cikin wannan da Ibn Abdul Bar ya nassanta akwai Al-Hasan basri akwai shi Muhammad bin Muslim Az-Zuhri da sauran malamai cewa duk matar da aka sake ta an tare da ita ba a tare da ita ba an ba ta sadaki ba a tare da ita ba sai an ba ta mutatu talak saboda wancan sadaki wancan rabin sadaki da aka bata shari'a ce ta bata wannan bai fahimci wannan da ke kuma yanzu kuma batun saki ne shi ma sai ka bada sai ka saki rabin kenan <laughs> ka bada dubu dari biyar a ga tara da dubu dari biyu da hamsin kuma ana batun mutu ta talak ce to ka bada dari biyu da ai sai a duba kuma to yanzu dari biyu da hamsin nan da ka bayar shi ne gwargwadon bayarwa ka ko kuwa miliyan ɗaya ne gwargwadon abin da za ka bayar kun ci wannan ko to wannan ita ce fatawar Muhammad bin Muslim az-Zuhri cewar li kulli mutallaqatin mut'a yana tabbatuwa ga duk matar da aka saka a bata mut'atu talaq dan abin da za ta je ta huta da shi rahimahullah مالك رحمه الله wa وجل an al-qasim bin muhammad mithlu zalik irin wannan dai bayani ya zo daga al-qasim bin muhammad shi ma fatawar shi fatawar muhammad ibn muslim az-zuhri cewar duk matar da aka saka za a bata mata talak bi ghaddu nazar an ba ta sadaki ba a tari da ita ba eh eh a wannan ai duka biyu ne kai maka sani ga sadaki ga mutu talak eh mana ga sadaki ga mutu talak eh mana ai halin yau ne dama ai halin yau ne ya sa a ba ba da sadakin ba a gani eh watakila yana da gonaki eh. ko jingina wata ba sai bayan ba saboda me zaka jingina saboda ya san da mata zai bata mata a talak eh amin amma ya ga sadaki a gona tana cikin adaruriya ta yi inda ba sun ɗora ba a wani mutumin karkara gona ita ce jarinsa eh to amma wani gonaki yake da su wani ba iya noma gonakinsa haka ne ko ba ka bane ba ga yanzu gonaki sun zama business kenan ya ba da waɗancan a shekara za a ba shi kaza ya ba da waɗancan zai kaza da sauransu قال مالك رحمه الله عز وجل ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها إيه قال مالك رحمه الله عز وجل إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة yake cewa eh wani ya yi magana eh mana eh mana a hanyar zuba ba wajibi ba ne mu dinga lura da ahkamu shar'iyya cewa iya ba wajibi ba ba cewa iya babu ba kun lura ba cewa iya babu ba cewa iya ba wajibi ba irin wannan matsalar ta taba samuwa muhammad din albani allah ta'ala ya ji kanshi da gafara fahimta sai ne niƙabi ba wajibi ba ne sai ya zo umara da iyalansa kuma abdurrahman yana sauka daga jirgi tana da niƙabi. sai dalibai suka ce to ala gaba ta malam ka ce ba niqabi ba wajibi ba ne kuma ga mama abdurrahman tana ta sa niqabi sai ce to shi kenan wajibi kuma shi ne hukumar shari'i guda ɗaya ba akwai wajibi ba akwai mandubi ba ko ba haka ba ko kuma da an ce abu ba wajibi ba ne shi kenan kuma babu shi an gane maganar idan aka ce ba wajibi ba ne ana nufin mustahabbi ne to menene mustahab menene mustahab menene mustahab ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki kamar yadda mai warqati ya kawo ko ma yuthabu ala ma yuthabu ala fi'lihi wa la yastahiqu tariquhu al-iqab shine duk abin da ka aikata kana da lada shine mustahabi amma idan baka yi ba baka da laifi shi kuma wajibi shine abin da in ka yi kana da lada in baka yi ba kana da laifi akwai wamanci tsakani ko ba wamanci eh mustahabi in ka yi kana da lada idan baka yi ba baka da lada salatu duha in ka yi an baka ba kun fahimci ko akwai wani zunubi da aka rubuta ma wanda bai salatu duha ba to wanda bai sallah azhar ba ba yawwa so idan aka ce abu ba wajibi ba ne karka ce to ai malam kuma da zai ya ce ba wajibi ba kuma yanzu ya ce ina fata mun fahimci logic din kenan قال مالك رحمه الله عز وجل ليس للمتعة عندنا حد معروف abin da ake bawa na mutu'atul a wurin mu mutanen madina ba mu san yana da wani haddi sananne ba fi kaliliha wala kasiriha cewar kaɗan ɗin shi shine kaza ko mafi yawansa shine kaza eh Allah ta'ala ce ayi wa mati'uhun alal musa qadruhu wa al muqtiri qadru mata'an bil ma'ruf wannan shine abin da Allah ta'ala ya faɗa saboda ka ba musan yana da wani haddi ba kawai haddin sa gurgurdan shine gurgurdan aljihunka gwargwadon wadatarka in kana da wadata mai yawa ba za ka ba da naira goma naira ashirin dubu ɗaya dubu biyu ba tunda allah ta'ala ya ce mai yalwa gwargwadonsa hakan na kuma mara shi shi ma gwargwadon shi an gano wannan da ke ko haƙƙan alal musulmi wani shi ne abin da ya shafi magana a kan mutatun talak bayan haka shi ne ya rike sakin tukunna har sai ta yi al'ada kafin ta aure kafin ta ya sa da ita sai sake ta kun lura ta kammala al'ada shekaran jiya juma'a ta yi tsarki sai ya sa da ita jiya asabar kun gane wannan da kyau ko yau lahadin nan sai magana sakin ya taso abu mafi saki wanda yake shi yafi kowanne tsarki shine jinkirta sakin har sai ta sakin al'ada nan gaba ta yi tsarki ka fasan ya sada ita sai sake ta wannan shine wanda ya fi kowanne tsarki shine sakin da ya fi kowanne dacewa da sunna kun gane kun ji wata sabuwa kuma kenan yau ko hakuri za a yi da karatun shi ya fi kowanne dacewa da sunna kuma ya yi shi ɗaya ko biyu kun lura da maganar to duk menene shari'a take sa irin waɗannan al'amura ɗin saboda wai sakin dai a ɗan daɗa kaucewa da shi zafin da ya dauka yau zuwa gobe jibi sai ga ya lafa sai ga wallahi sai ga yana zuwa wallahi shawara na da kama Allah ya saka mana alkhairi wallahi shawara na Allah ya saka da alkhairi haka ba ga yana cewa kun gano wannan da ke ku nan ina son mu dinga fahimtar karatun abin da ya faɗa haka ne gwargwadon abin da zai iya bata kenan 200 imam malik ibn anas yake cewa laysa lil mut'ati indana haddun ma'rufun fi qalilha wala kasiriha wani ɗari zai iya bata e mana ku dinga kallon ayoyin mana lirrijali nasibun min matar kalwali daniel karbon, walin nisa'i nasibun min matar kalwali daniel karbon min ma kalla min hau kafir ko mai kankanta shi idan naira ɗari ya mutu ya bari da ya'ya maza biyar mata biyar jikoki da mata hudu da kaza da kaza da kaza da kaza naira ɗari ya mutu ya bari kuma kowa ya ce bai yafe wa sai gado ne sai a raba naira ɗarin dukkan waɗannan ɓangarori don haka abin yake alal musa ya ƙadiru wanda aka yalwata mashi ya bayar gwargwadon ikonsa wa al muqtiri ƙadiru haka kuma wanda aka tsananta mashi wanda aka takaita mashi arziki ya bayar gwargwadon ikon shi mata'an haƙƙan alal musini subhanakallahumma bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik